dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha takwas ko sha tara ne sha tara ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in bakwai, wanda ya daidai da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu bakwai ne bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke a tara yakubu avenue jaura daga ladima road angwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al na mufti al-am al-sheikh al-doktor salih ta'ala inda muka kwana a cikin kitabun sala babun fi ahkamil jana'is a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 194 za mu tashi a kan rabi'an abu na hudu malam ya ce ahkamun takfin hukunce-hukunce da ke rataye da likafani yaya ake yin likafani <coughs> kuma yaya ake lullube musulmi a duk lokacin da Allah ya karɓi ransa malam ya ce wa ba'da tamamul ghasli bayan an gama wanke gawa والتجفيف كما أنقم بوسا جكنسا يشرع تكفين الميت أنا سو أفوطا أن شرعا sanya wa mamaci likafai wato Allah ke hikima lokacin da ka zo duniya da kyalle da tawul aka ɗauke ka ko? to haka in zaka ba duniyar haka za a fitirce ka a cikin kalle ko wannan tawul din wanda yana nuna wato ɗan adam ba komai bane ne ka zo baka san yadda kake ba za a lullube ka amma ka zo duniya kana cikin duniya kai za ka sanya rigar da ke jikinka amma baka isa ka cire ta ba kana kallo sai dai a cire maka wanda yana nuna kai ba kowa ba ne a gaban ubangijinka amma wannan baya sa ɗan adam ya ƙanƙan da kansa sai ka ga mutum yana ji da kansa dalili ƙila Allah ya ba shi arziki dalili ila Allah ya bashi mulki dalili ila Allah ya bashi sarauta dalili ila Allah ya masa wani baiwa dalili ila Allah ya bashi ilimi shikenan sai ga yafi kowa a duniya amma ga kanan kana kallo duk iliminka in ka mutu ba kai kake wa kanka wanka ba duk kudinka in ka mutu ba kai kake wa kanka wanka ba duk mulkin ka in ka mutu ba kai kake yi wa kanka wanka ba duk sarautar ka in ka mutu ba kai za ka yi wa kanka wanka ba haka ne za a yi maka ba kama sa wanda za su yi maka ba sai dai kana da wayo kakan lissafa wanda kake so su yi maka tun kana da rai saboda in ka mutu ya kasance ga wa'anda za su kula da kai amma da yake ɗan adam ba ya son mutuwa wani yana gani idan ya ce wane da wane shi zai masa wanka in ya mutu shi yana ganin zai ya kusa mutuwa kenan ka faɗi ko baka faɗi ba ka shirya ko baka shirya ba ka gyara alaƙar ka da Allah ko baka gyara ba in lokacin ka yi sai ka tafi kuma ba ruwan Allah da dukiyarka kuma ba ruwan Allah da mulkinka kuma ba ruwan Allah da sarautanka kuma ba ruwan Allah da baiwanka ba ruwan Allah da ilimin in lokacin ka yi ka tafi wanda ya fi kowa daraja a doron ƙasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuma kafin ya tafi sai da aka ɗanɗana mai magagi na mutuwa manzon Allah sai da su masa uku in ya farfado daga suma sai ce la ilaha illallah in dalil mauti la sakarat yace babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wallahi mutuwa tana da magagi manzo Allah ke faɗa haka kaga wannan yana so ya nuna maka ne mutuwan nan fa babu makawa zaka mutu sayyidina Umar dan Khattab lokacin da Abu Lu'lu'atul Majusi ya zuba guba a laujansa ya soka masa amararsa suka guda tara sayyidina umar yana zaune bayan abu lu'lu'atul majusi ya soka wa umar wannan yana sallan asabari. sayyidina umar da zafi ya yi zafi kawai sai su ne aka yayyafa ruwa ya kasa tashi abdullahi ɗan abbas na wurin ya ce ku kira sallah zai tashi sai aka ce allahu akbar allahu akbar sai na umar ce farfaɗo an zuba ruwa ba amma zai farfaɗo ba amma da zuciyar tana damfare da allah da aka kira sunan allah sai motsa sai ce a sallan nan mutane sun yi sallah saboda zuciyarsa na ratse da wannan zafi ya yi zafi da sai da na'umar yake ji na wannan gubar sai ya sa fuskansa a ƙasa yana ta juya fuskansa a ƙasa yana birgima saboda bala'in zafin da yake ji kansa abdullahi ɗan umar ya kalle shi ya ce ya abati la tumarrik waje haka bi turab ya ce ya kai babana ƙasa Murjinar da fuskanka da ƙasa sai ce wailun li umar wailun li umar lahu rabba yace boni ya tabbata ga umar in Allah bai gafarta masa ba wanda yake dan aljanna ne wanda manzala ce haka za a za mu tashi mu uku ranar tashin alkiyama amma yake faɗin wannan magana ni da kai ba mu san matsayin mu ba aikin da muke yi Allah ya karba ko bai karba ba duk ba mu sani ba amma kana ganin kafoni har kana kafafa kana ganin ai kai kama ya fi nasa to ranan ga kafasiti sai kai wa kanka wanka mana amma haka za a yi maka wannan wankan Allah ka ba mu kyakkyawan makoma malam yace wa yushtaratu fil kafani an sharɗanta a wajen likafani an ya kuna satiran likafani ya zama ya sitirta jikin karanka takaf wa yustahabbu an ya kuna abiyaban tazifan kuma an so likafaninka ya zama farar alawayyo kuma tsabtacciya saboda haka in son samu ne ka siya ka ajiye ka siya likafaninka ka ajiye dan ka siya kafani ka ajiye baya nuni cewa gobe za ka mutu ko an jima san wani in yi wannan yana ganin shi kenan ya gama tafiya kenan saboda haka shi tsoron ma abin yake wannan shi ne abin da shari'a ta ce mu yi a matsayinmu na musulmai kowa ya tanaji lokacinsa ta yi ma ba gida za ka mutu ba ba ka sani ba saboda wa matar jiri nafsun bi ayi arzin tabut Allah ya ce babu ran da ta san a wani gari ko a wace ƙasa za ta mutu to kaga wannan kadai ya ishe ta ishara malam yace sawa'un kana jadidan musamman ma ya kasance daidai ne wannan farin alawayyan ya zama sabo wa huwa afdal shine yafi ka samu sabo amma ne zaka ga yaje umara ko yaje aikin haji sai ya ajje wannan tawul din da ya je aikin hajji da shi wai sai ya ce in ya mutu da shi za a lullube shi da shi Allah in ba kai aikin kirki ba ba abin da zai duka saboda mutane sun canfa yana ganin an lullube shi kamar hajjin ne ya dawo ba wani hajjin da ya dawo wallahi in baka gyara ka da ubangiji ba ba zai maka amfanin komai ba wani ma sai ka ji ya ce hajjin zamzam sai ajiye zamzam wai a wanke shi da shi in aka kawo rijiyar zamzam aka tura ta a kofar gidanka da shi za a maka wanka wallahi ba zai hana hukumar Allah ba inda kai ba mutumin kirki ba ne saboda haka kawai ka yi ƙoƙari ka nagartu in ka zama mutumin kirki Allah ya maka lamini ko bayan ka mutu Allah ba zai tozartar da iyalanka ba wannan alkawali ne bana Allah ranar da Abdullahi dan Mas'udi yana sallar dare yaransa na bacci ya kalli yaron ya fashe da kuka ya ce ina ƙara gyara alaƙa ta da ubangiji don duniya ku ta kyau lahira ku ta kyau bi ma'ana alkawali ne Allah ya yi in dai kai mutumin kirki ne in ka mutu ko da yaron ka jariri ne a gidanka Allah ya ɗau alkawali ba zai tozartar da iyalan gidanka ba wannan alkawali ne shine in na qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sai Allah ce me tanazzalu alaihimul mala'ikatu lokacin da za a zane maka ai mala'ikun za su sauka Allah ta kafu zai ce kasa tsorata saboda ai duk mutum in zai mutu yana tunanin iyalansa masu rauni allah ta kafu kaka ji tsoro wala ta hasanu kakki bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai muna muku bishara da aljannan da ake muku alkawari ga ta nan zaka same ta sai kalle ta sai a zari ran kaga babban abu wanda fi komai wahala shine ka nagartu ka zama mutumin kirki in dai ba ka zama mutumin kirki alaƙarka da ubangiji kyakkyawa to in sha Allahu za ka sha sannan kuma ka gyara alaƙarka da mutane kada ka zama mugu a zalimi Allah ka shirya da mu malam ya ce au ghasilan ko kuma wanda aka wanke in mutum talaka ne fitit kasan wani rigan da ma zai sa yana gagara hamza lokacin da ya mutu aka zo da littafani littafanin ke cika ba in an rufe kai sai kafa ya fito in an rufe kafa sai kai ya fito maza Allah ce a rufe kai kafan Asad yayi a lullube sai da yar uwarsa ta kawo dogon littafani mai tsawo tun da Hamza na da tsawo sai aka cire wannan ana cirewa sai manzo Allah ya kalli wani sahabi shi kuma yana nan bai da riga dani rigar kawai ya daura sai manzo Allah ce wanda ya fi bukata sai aka bashi a ranar ya samu rigan sawa likafanin wani shine rigan sa kuma aka yi samu aljanna fa to amma ni da kai muna nan za ka ji mutum yana maganar talauci alal akalla yana da riga sun fi talatin talaka ne fa amma ka ji yana korafin bai da riga ya yi wuta talaucin riga goma to shi wannan ma rigan babu sai da likafanin wani da ya zama rigan sawansa kuma haka ya samu yadda Allah amma mu yanzu mun zauna sai ka ji mutum yana kawo maka flimsy excuses wai talauci ya hana shi bautata wa Allah in ya kamata ya hana bautata wa Allah to sahabbai bai kamata ce sun samu yadda Allah ba saboda har an kai matsayin da manzo Allah ya kance wa matan da ke shigowa masallaci kasfi saurin ɗagowa daga ruku'i sai sun tabbatar maza sun gama ɗagowa saboda yawanci wandunansu ya yayyage kada ga al'auransu kuma haka suka zauna kuma haka suka sami yadda Allah amma mu idan mutum ya zauna sai ya kawo maka kabli ya kawo ma ba'adi Allah ka shirin da mu malam yace Wani miqdarul kafanil wajib wato gwargwadon littafanin da yake wajibi da ake so mutum ya yi amfani da shi idan ya mutu saubun yasturu jami'al mayyit tufafi ne zani ne da ake so ya lullube duka jikin mamaci idan aka sa ya lullube jikinka gabaki daya wa yustahabbu kuma ana so takfinu rajuli fi salati lafa'ifa ana so littafanin namiji lifafa guda uku ake so a lullika da shi manya-manya masu faɗi na farko a shimfiɗa na biyu ma a shimfiɗa shi na uku ma a shimfiɗa shi a kan na biyu da na farko kaga yanzu guda uku to na ukun na ƙarshen sai a ɗauko igiya dogo sai a ɗaure a nan haka sannan a ɗauko igiya dogo sai a ɗaure a nan shi ne na ƙafa wannan na kai wannan na ƙafa saboda idan aka gama maka wanka za a ɗauke ka sai a sa ka a tsakiyar wannan lufafan idan an sa ka a ciki to kaga za a ɗauko lufafan ta hagu sai a juya shi a lullube ka ta dama sana ɗauko ta dama a lullube ka zuwa ta hagu haka har a ƙare ta dama to in aka ƙare kaga kafan sai a ɗauko shi ana ɗaure ta shi ana maka ɗaurin goro kamar yadda aka maka ɗauri na tawal da aka haife ka don kada ma iska ya dame ka ko lullube ka to haka ake maka a ranar za a tafi da kai gidanka duk girman gidanka duk kyawun gidanka ba shi bane gidanka wannan kabarin da kake tsoro shine gidanka kuma da kudinka da alkhairinka za ka sami abin da ya fi gidanka na duniya duk irin adon gidanka na duniya bai kai wannan ba saboda in an tashi faɗaɗa maka shi za a faɗaɗa maka dama zira'i saba'in haka so saba'in haguma haka so saba'in sannan gabas so saba'in arewa so saba'in ta san dai ba ƙaramin gida ba ne yake da wannan lissafin a duniya to haka za a faɗaɗa maka sannan a sa maka connection ɗinka na esinka na aljanna zuwa ƙabarinka za a nuna maka gidanka da kujeranka na aljanna a ce ma ga gidanka sai ya ce Allahumma a aqimis a ya Allah kiyama ma ta tsaya yanzu ku kuma kuna nan kuna ta kuka babanmu ɗaninmu wanmu mahaifiyarmu kawunmu ko wani namu ya tafi amma ga halin da ake ciki shi yana ma burin kiyama ta tsaya saboda ya san in ta tsaya yau abin da zai gani ya fi wannan alkhairi kai kuma kana nan kana takaici kana kuka da kewa an rabu rabuwar da ba za a ƙara ba har abada sai dai a lahira to kaga wannan sai ya sa ka gyara aikinka malam ya ce wal mustahabu abin da aka fi so tafinun rajuli fi salati lafa'i a sa shi a lafafa guda uku wa tafinul mar'ati fi khamsati aswadin ita kuma ya mace a guda biyar sai dai wannan bai inganta ba na ya mace da aka ce a guda biyar da hijabinta da suke cewa da zaninta sannan da guda ukun nan shi babu bambanci da kafanin ɗa namiji da ya mace a musulunci yadda tabbata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai malam ya ce izarin shine gyabto wa khimarin da wato hijabinta wanda ke tsayawa daidai wuyanta wa kamisin da riga wa lufafatini da lufafa guda biyu kagan hada ya zama biyar kenan ko to amma wannan da inganta ba ba bambanci likafanin ɗa namiji na ya mace dukkansu guda uku ne masu faɗi a lullube yadda za a lullube ɗa namiji haka za a lullube ya mace ba bambanci tsakani sai malam ya ce wa yustahabu tajmirul akfani bil bakhuri ba'da rashiha bima'il warji wa nahwihi an so a turara likafanin da turaren wuta mai kamshi an gane likafanin a turara shi saboda za ka je ka haɗu da mala'iku ne kuma kamshi suke so an gane ranka makarantarsa in kai mutumin kirki ne duk duniya ba abin da kai ranka kamshi haka manzo Allah ya ce in aka zare ranka zai buɗe daga ƙasa har sama kamshi mala'ikun sama za su dinga tambaya ma hadhihi ruhu tayyiba aw wai wani irin rai ne tsarkakakkiya haka kowane mala'ika zai dinga buri Allah ya sa a biyo da kai ranka ta kofansa sai manzo Allah ce fa yuzkaru bi ahsani ismihi sai a ambace ka da mafi kyawun sunanka sai a ce ai malam Abdullahi ne an gane amma in mutum mutumin banza ne doyi hamani wari zai buɗe tun daga ƙasa har sama mala'iku za su ji ɗoyin ya wuce misali sai su ce ma hada ruhul khabir wai wani irin mummunan rai ne wannan lalatacciya sai manzo Allah ce fa yuzkaru bi aswa ismihi sai a kira shi da mafi munin sunansa sai a ce ai Ronaldo ne ya mutu eh shi ne ai mafi muni sunansa musulmi ba ce shi Ronaldo ne ko ba ka ba ko ya ce sunan shi kaka ko in mawaka ne ya ce sunansa davido to sai a ce ai davido ne saboda ya sa wa kansa suna mafi muni babanka ya yanka maka rago da suna mai kyau saboda haka wani dan duniya ya zo ya ruɗe ka sai ka sa wa kanka suna wannan mutumin to za a kira shi da irin wannan mummunan sunan da a duniya ake kiransa kowane mala'ika zai ce ya Allah kada ka sa a biyo da wannan ran ta ƙofa nan kuma abin mamaki hadisun abu huraira wayan imamu ahmad duk mutumin da ya mutu in aka kai ranka sama kafin a dawo da shi sai yan uwanka abokanka da suka riga ka mutuwa za ku haɗu ranka zai haɗu da su za su tambaye ka ina wane sai ce yana kai da kanka ka ce yana nan a duniya ya fasama ya saki Allah kai kuma sai ka tambaye su wanda ya riga ka mutuwa ina wane da wane sai su kuma su ce maka ai wani na wuta wani na wuta wani dan wuta ne don wannan fa kafin falahira ne ba Allah ka shirya da manan ya ce wa yi kafanu sagiru fi saubin wahidin yaro ɗan ƙarami za a masa littafani a tufafi guda ɗaya wa yi bahu fi salafati a kuma halal ne a sa masa tufafi guda uku wanda kuma shine asali wa tukaffanu saghira fi qamisin wa lufafataini ita yarinya karama za a sanya mata likafani a tufafi da lufaya guda biyu amma dai ba bambanci shi ma lafaya guda uku za a sa ka daura gawan a ta shi kenan ba bambancin karami da babba da kuma datti da duka ɗaya ne ba su da bambanci sai malam ya ci gaba da cewa kamar na yi tsallake ko? ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رش رشها an so a turara. wannan littafanin bayan da turaren wuta sannan a ɗan yayyafa masa ruwa wani irin ruwa bi ma'ilwar shi ne ma'ulwar wardi a ɗan yayyafa masa zai ƙara mai ƙamshi wani wuyi da makamancin haka ko turaren mai kasan yana da ƙamshi ne yake buɗe jiki ba kamar na turawa ba shi iska fifi ya tafi amma wannan an shafa zai daɗe yana tashi a jikin mutum lita'alluqa biha ra'ihatul bakhur saboda kamshin wannan turaren wutan yana rataye da ma'ul wadda yana rike shi ya sa shi ya yi ƙarfi wa yatimmu takfirur rajuli bi an tuksata talatu? Ya yace ana so a cika likkafanin ɗa namiji a shimfiɗa lafafan guda uku ba'dhuha fawqa ba'd sashe na saman sashe shine yanzu misali wanda shi ne lafafan kai kenan ko sai a dauko na biyun shi ma sai a daura sai a dauko na uku shi ma sai a daura an gama maka wanka saukan ka za a yi sai a daura ta a kan na ukun na sama kagan aka dauko aka lillibe aka dauko wannan aka lillibe so na biyun ko yana ƙasa shi ma sai a ƙara lullubewa wannan ma a ƙara lullubewa sannan a ɗauko na uku shi ma sai a lullube sannan a lullube sannan sai a ɗaure kaga an gama wato lullube likafanin ɗan adam kenan to shi ne ma da ya ce guda ukun ɗaya na saman ɗaya sun ma yuta bil masturan sai a zo da mamacin amma a suturce an lullube shi wujuban bi thawbin wa nahwihi wajibi ne a sitirce shi kada a bar shi tumbur an gane kada a bar shi tumbur sannan a ɗauko shi haka a'a dole za a lullube shi bi thawbin da tufafi wa nahwihi da makamancin haka idan an sa shi lokacin da aka lullube shi ta nan sai a zare shi a hankali in aka ɗauko wannan kaga sai a zare gaba baki ɗaya sannan sai a ɗauki wannan a ɗauki wannan kaga an gama da shi sai ce wa yuqa fawqa al-lafa'if mustalqiyan sai a ɗaura shi a saman lafafan nan na littafani guda uku ana a nikar da shi a daidai yadda lafafan yake to daga nan sai a fara jujjuya shi sun ma yi wuta sai a zo da turare alhanut shi ne turare shi ne mana yake wa huwa tsibu shi ne turare wa yuj'alu minhu fi fi qutanin baina ilyatai sai a sanya wannan da wannan turaren a cikin auduga sai a sanya shi tsakanin wato mazauninsa an gane ta gefen mazauninsa ta nan sai a sassa shi kaga saboda ai in aka kwantar da shi kagan an sa abin nan zai rike ya taba wancan kuma ya taba mazauninsa sai a sanya shi a wurin sai ya ce wata shaddu fauka faukahu khirqatun sai a ɗaure da zani a ɗaure shi a sama ثم يجعل باقي القطن almutsayyab ala ainihi. ragowan audugan sai a sanya shi ta wajen idanuwansa wa min kharaihi da karan hancinsa wa famihi da bakinsa wa uzurihi da kunnuwansa wa ala mawadi'i sujudihi da wuraren da yake sujjada kaga goshi da sauransu jabahatuhu kun ga goshi wa anfuhu da karan hancinsa wa yadaihi da hannunsa wa rukubataihi da gwiwowinsa wa atrafu qadamaihi da yatsun kafansa duk a shashafa wannan turaren kaga zai dinga kamshi tunda auduga ne ko ana shafa kaga zai shiga yana kamshi kaga yawancin mu ai ba haka muke yi ba ana ganewa shine sai yace wa ala maghabinil badan da sauran joint jikinsa duk sai a sanya masa wannan sai ce ibutaini da farko shine hammatarsa shi ma sai a shafa an gane sai ya ce wa rukubatai ne. da kuma kasan gwiwarsa kanan kaga shi ma in aka sa mai ai zai yi ƙamshi ana ganewa Wasu ratihi da kuma cibiyarsa kaga akwai rani shi ma sai a shafa a sa mai kaga zai dinta kanshi wa yuji alu at-tibi bainan akfani sannan wannan turaren sanya shi tsakanin wa'annan likafanin guda uku wafi fi mayyit wajen kansa shi ma a sa wannan wato turaren thumma yuraddu taraful lifafa sannan ɓangaren likkafanin lifafar da aka bude sai a sanya al'uliya na saman Minal aljanib al ta ɓangaren hagu ala shiɗi al ta ɓangarensa na dama yanzu in aka shimfiɗa shi haka shi kuma mamaci yana kai nan kaga nan shine hagu na ko nan shine dama na to in aka zo da nan ake farawa hagun sai a ɗauko shi haka sai a rufe shi kaga an rufe mamaci haka kenan ko to shi kuma daban kaga wannan za a shigar da shi ciki haka zai lullube shi kaga haka kenan ko ragowar da bai gama lullubewa ba in bai da faɗi sosai wannan bangaren dama in aka dawo da shi kaga ya rufe shi kenan ko da farko kenan na biyun ma haka sai a ƙara ɗaukowa wajen da wannan bai gama rufewa ba kaga in aka jawo shi ta hagu kaga ya rufe nan sannan wannan da daman shi ma a ɗauko shi sai a rufe nan kaga ya rufe shi haka sannan na ƙarshe na uku shi ma sai a ɗauko ɓangaren hagun sai a shigo da shi bangaren dama a shi shigar da shi haka sannan daman sai a ɗauko shi kaga ya rufe shi ta yadda ba wanda zai iya ganin wani bangare na jikinsa ina fata mun kare to haka ya kamata a yi shi ne sai malam ya ce sun mafarafuhu al'aiman ala shirkihi al'aisar sannan ɓangarensa na dama kamar yadda na yi bayani shi ma sai a ɗauko da shi sai a mai da shi ɓangarensa ta hagu sun masaniyatu haka littafani na biyu shi ma haka za a yi masa littafani na biyu shi ma haka za a yi masa yadda aka yi wannan sai ce sun masalisa tuka zane sa'an nan ma littafani na uku shi ma a yi masa yadda aka yi tsarin na farko wa ya kunul fadilu min tulil lafa'if inda ra'asihi malam ya ce sai ya kasance ragowan wajen tsawon lafafan inda ra'asihi a wajen kansa aksara mimma inda rijilai ya fi yawa a wajen da za a lullube shi a kan ɓangaren ƙafa bi ma'ana wajen kai nan an fi so ya fi yawa a kan ɓangaren ƙafa ta gana saboda shi za a lankwasa shi an gane? shi kuma na kafa kaga za a lankwasa shi kada ya zama mai tsawo in ya tsawo zai yi tulluwa haka kaga shi sai a dan kwantar da shi in aka daure shi kaga ya haɗe da tafin kafar ba matsala amma wajen kai kaga sai ya shiga sannan a daure shi kaga za a iya sa shi ta ƙeyarsa sannan a daure shi lafiya lau shi amma wannan kaga aka sa shi a kan tafi sai a sa shi wajen digadigansa sai a daure shi kaga ya tafi lafiya lo ba zai yi sun tuntun haka ya kumbura ba ana fahimta malam yace thumma yujma'u al-fadilu inda ra'sihi ragowar sai a sanya shi a tattaro shi wajen kansa wa yuraddu ala wajhihi sai a dawo da shi wajen fuskansa kuna ganewa sai a dawo da shi wajen fuskansa hikimar da zai sa a dawo da shi wajen fuska in case wani dan uwa yana so kafin a tafi da shi yana so ya gansa ga za a dan bude masa ya gansa sannan ina gama sai a rufe sai a daure an gane hikimar don wani yana iya zuwa ya ce ko yaro ne ko mace a cikin 'ya'ya ko a cikin mata ta ce don Allah tana so a bude mata sai masa kallon ƙarshe an gane kan ku ce ah, an gama daure shi a ku bude ta gani an gane babu laifi ku buɗe ka gani ko kuma wani ɗa a cikin 'ya'ya ya fashe da kuka ya ce don Allah a mai alfarma yana so ya ga babansa kallo na ƙarshe sai a ce to a buɗe mai ya gani an gane in ya rungume shi ba laifi ba ne in ya sambace shi duk ba laifi ba ne duk wannan ce yana cikin ƙauna sai na bakar ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haka kuma ya sambace shi a goshi an gane ya fashe da kuka ya ce وحبيبا ونبيا ورسولا يتي الله سركي أبوكينا الله سركي منزونا الله سركي بدائنا صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يبجي دفوكا ana ganewa wannan ba laifi ba ne amma ba ihu wayo an mutu an lalace wannan baya halatta mutum musulmi ya yi kuma saboda akwai mala'iku a gefe in aka maka rasuwa su aikin da Allah ya turo su a lokacin ɗan amin amin ne duk kalman da ka faɗi za su ce amin aka maka rasuwa shi sa manzan Allah ya tsawatar lokacin da abu salama ya mutu manzan Allah ya kawo masa ziyara ya ji an ce bayi da lafiya sai ya je duba shi yana duba shi amma zariran mutanen gidan basu sani ba saboda idanuwansa duk sun kakkafe a sama haka manzan Allah da ya kalle shi sai ce inna ruha idza qubidat tabi'ahu al'ayn rai in an zare ta ido na binta da kallo to anan ne mutanen gidan suka san baban su ya riga mutu sai fa bajjan na kare suka fake da kuka sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum fa innal mala'ika illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kakku kuskura ku yi wa kanku mummunan addu'a saboda a yanzu akwai mala'iku ɗan amin amin su aikin su kenan su duk abin da kace za su ce amin yau ka mutu ka lalace sai su ce amin asirin gidanku ya tonu sai su ce amin sai ka daga mutuwan mai gidan ko sati ba yi ba kowa zai ga asirin gidan a cikin saboda ku kuka faɗi bakin ku su kuma suka ce amin sai Allah ya tabbatar ana ganewa sai manzo Allah ya fara yi wa Abu Salama addu'a Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa darajatahu fi 'illiyin ya dinga sahabin da ya raka manzo Allah ce sai da nayi burin dani ne a kwance manzo Allah ke irin wannan addu'an gare ni yace ban taba burin mutuwa ba sai a lokacin saboda irin addu'a da naga manzo Allah ke masa sai da naji dani ne a kwance ake mun irin wannan addu'a an gane wannan saboda ne abinda aka faɗi na alkhairi shi Allah ke amfani da shi an gane akwai wani ɗan uwana da Allah ya masa rasuwa kuma cikin azumi ne mahaifiyarsa da ta zo kan kawansa sai ta kira sunansa ta cewa ne ka yi mun biyayya ka faranta min rai ba ni kaɗai ba ka yi wa mahaifiyata biyayya ka faranta mata rai biyayyan da ka yi mun da wanda kai da wa babata ina roƙon Allah ya baka iko ka amsa tambayar da za a yi maka a bari ka shiga aljanna wallahi sai da na ji dani ne a kwanci baba na ke min irin wannan addu'a saboda mahaifiyar da ta haife shi take faɗin wannan shaida kuma ta ce baka mun laifi ba ka faranta min rai ka kyauta min ka yi wa babana ka yi wa mamana duk da ka faranta min rai wani ina fatan Allah ya maka rahama cikin kuma azumi kuma da azumi a bakinta kuma take faɗin irin wannan kaga yanzu wannan mahaifiyarsa ta masa wannan ayyasha ya sha haba ai insha Allah aljanna amma ana cewa an tafi kaji ana ana wiki wiki ana cewa gwanda ka tafi to ai ka san magana ya lalace akwai wallahi bawan Allah da ya ce min ɗansa kenan tilo duk sauran mata ne ya ce shi kaɗai ne ɗa namiji ya ce malam ba irin gatan da ban yi wa yaron nan ba ya ce na tura shi turai ya je karatu yaƙi na yi mai kaza yaƙi na ba shi kaza na yi kaza na yi kaza ya ce malam da Allah na shawara da mutum kafin ya ɗauke mutum yarsa ta mutu eh, babban yarsa ta haihu ta rasu yayas wannan yaron sai ce shi da yana da dama da zai cewa Allah a ɗauke namijin a bar wancan ka kosan abin da babanka zai sa ya ce abu da kai a barwa ne kasan abu ya kai Allah ka shirya da mu to kaga yara sai a kula wajen mu'amala da iyaye Allah ka shirya mu Shi ne malam ce, bayan da ake sanya shi sai ce matu kadu, ala lafaif wa ahzamatu yace sa'annan a kulle shi a kan wannan lifafan sannan a ɗaure shi li can tantashir saboda kada wannan lifafanin ya watsi haka ya watsu wato hannun uqad fil sannan kuma wannan ɗaurin ya a warware shi a cikin kabari amma lokacin da za a ɗauke shi a ɗaɗɗaure shi da kyau saboda kaga in aka ɗauke shi ana tafiya ai zai iya buɗewa kuma zai iya buɗe ha jikin shi ya bayyana to kuma shi ɗan adam mai gata ne ana so a kiyaye shi sai an sa shi a kabari sannan a warware wannan kullum ga baki ɗaya saboda shi sabon mutum ne sai malam ya ce wa amma almar'atu kaga ita ya mace fatukaffalu fi khamsati aswabin ana mata littafani a tufafi guda biyar izarin tu'azzaru bihi zani wanda za a ɗaure ta da shi a matsayin gyabko thumma tulbasu qamisan sannan a sa mata riga ta kai zani mai ka a cire wuya ka thumma tukhammar sannan a lilliƙe kanta zuwa wuyanta shine kaɗan hijabi ala ra'siha akan kanta thumma tulaffu bi lufafataini sannan a sanya lufafa guda biyu akan wannan kaga ya zama jiyar kenan amma wannan kamar yadda nayi bayani ba shi bane wanda yake tabbatacce a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi inganci shine ba bambanci tsakanin littafanin ɗa namiji da na ya mace duka guda uku ne a lulluɓe Allah ya shirya da mu a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba sai mu ɗaura kan khamisan daga cikin hukunce-hukunce na biyar kamu salati alal mai hukunce-hukuncen da ke rataye ga sallar da ake yi wa mamaci na gawa ya ya kamata a yi wa mamaci sallah za mu ji yadda ake yin sallah da kuma ababen da ake karantawa a kowane kabarbari da ake yi wa mamaci wanda kuma kowane musulmi ya kamata a ce ya sansa dole ba wai ya kamata ba dole saboda ibada ne kuma yadda kake ibada ba a yin ta da mulanka, Allah ka shirin da mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka insha Allah na'am na'am a aikace yawa to ka zo da yar bebi yar tsana da kuma zani guda uku sai mu yi sha aikace zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu an gane insha Allah sai mu yi sha aikace amma duk bayanin nan da aka yi ai mutum na tafiya zai gane aiko. ko ya eh, amma aikin ma dai ba laifi ba ne Allah ya samu dace na'am na'am eh eh a a jikin mutum a jikin mutum in an dangula sai a bibbi shi kaga ai zai ci gaba da kamshi yawa sannan a zo a shafawa likafanin kaga kamshin daman da kafanin an tirara shi da tiraran wuta an sa mai ma'ul wanda zai ci gaba da kamshi wannan kamshi in ya ƙara da kan kafanin zai buɗe kamshi an gane yawa abin da ake so ke wa alaikum salam eh wani irin nickname eh hanif eh abin ake so alkunya kamar yadda sai da na'umar ya ce ku yi gaggawan sawa wa 'ya'yanku alkunya kafin nickname ya danɗe musu suna shine misali kana da ɗa ka sa mai sunan mahaifinka an gane yanzu kaga ai za ce in ka kira shi da sunan mahaifinka kamar baka girmama shi bane sai ka dinga kiransa misali sunanka Muhammad sai ka ce mai abu muhammad kaga wannan shine alkunya an gane sai ce ku dinga kiran ƴaƴanku da alkunya kafin nickname ya danne sunan amanta dan ladi ko dan tani da sauransu yawa kaga mai maimakon yin wannan dan jimmai dan juma makamancin haka yawa kara a sa masa misali ka ce abu abdullah ko abu ko amatullah ko makamancin haka irin wa'annan ya bi akan da a sa masa likne na ana cire shi wannan za a daddaura masa a lokacin da za a dubi ana cirewa ai yawa kamshi saboda zai je ya haɗu da mala'iku kaga ana tattalinsa kaga wannan tattali ne na zahiri tattali na badini ya fi wancan shine imaninsa an gane in yana da imani kaga an sa mai turare ko ba a sa mai turare ba lafiya lau in ya haɗu da mala'ikun zai sha an gane saboda kaga wasu ai ana kona su ne an gane to kaga wannan me zaka mai na turare an gane ai za a zo da shi wani ma zai kone kurmus ya zama toka amma in yana da alaka mai kyau kaga kunan nan sai ta zama masa kafara shi sa yana daga cikin shahada ga al'umman manzan Allah wanda gobara ta kashe shi da wanda ciwon ciki ya kashe shi an gane da wanda gini ya ya zube a kansa ko kuma ya rufta irin masu haƙan gwalagwalai da ma'adinai kaga wani lokaci ai suna zaftarawa to shi kenan da kuma wanda ruwa ya nutse a cikin ruwa an gane da wanda korona ta kashe shi eh wanda korona ta kashe shi shine annoba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'un shahadatun li kulli muslim duk wata annoba shahada ce ga duk wani musulmi ranar tashin kiyama za a zo da shi Allah zai tambayi mala'iku cewa a kawo shahidai sai a ga waɗanda irin su korona na safi ba da sauransu ta duk annoba ce ko a kashe su sai a gansu suna zuban jini yana kunshin almiski sai su tambaye sai mala'iku su tambaye su ku kuma su waye sai su ce mu shahidai ne sai su ce a mu ba mu san ku a matsayin shahidai ba bari mu tambaye ubangiji sai su ce wa Allah ga wasu mutane sun ce su shahidai ne amma ba a wajen yaƙi aka kashe su ba sai Allah ya ce a duba jininsu yana kamshin almisti sai su ce eh zai ce to ku kida su su ma suna cikin shahidai kaga duk wanda korona ta kashe shi kaga ya shiga me cikin shahada hadisi ne kuma ingantacce ana fahimta yawa in annoba ya kashe mutum yana daga cikin ana masa fatan shahada eh shi sai a ce Allah ya karbi shahadarsa eh eh shi ma wanda ya mutu yana neman ilimi ya yi shahada haka wanda aka kashe shi wajen kwace dukiyarsa ya ƙi shi ma ana masa fatan ya yi shahada an gane man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda kuɗinsa shi ma ya yi shahada misali a ɗauko haya kilas an gane don su kashe shi aka kashe shi don a kwace dukiyar to shi ana masa fatan yayi shahada yau da asuba muna karatu da ɗalibai wani ya kawo mun cewa akwai wani mutumi ne ya ga wasu harkansu su hayaki lasu ne an ba su kuɗi su kashe wani to da aka ba su kuɗin su kashe wani sun gama kisan ga kuɗi shi kuma ya ga kuɗin sai ya ɓoye kuɗin ya zo wuciya ne ya gansu inda aka ajiye musu kuɗin sai ya ɗauke kuɗin ya ɓoye da ya ɓoye kuɗin kuma kuɗi ne mai yawa sai ya ce sai ya kira jami'an tsaro don kama su kuma Allah ya sa an kama su to amma yanzu kuɗin ya ya kamata ya yi da kuɗin sai na ce kuɗin dai kuɗin jini ne haram ne sai ka ɗauka ka je islamiyya inda kila suna buƙatan jini suna buƙatan fanka ko suna bukatan kujeru da board da makamancin haka ka yi musu an gane ko matsalaci amma kada ka je wajen da an san ka kuma a maka godiya a cewa ware ne mana ke kenan na biyu in za ka bada kada ka bada a san kai ne ma ba ban ba kudinka ba bane, saboda wannan kudin in ka kai wajen jami'an tsaro za su maka shari su ci kudin kai ma su shigar da kai cikin wa'ancan a ina mutumin da ya ba da kuɗi a kashe wani har daga an kashe wanda aka tura su su kisan shi ya zo wucewa ne ya ga an ajiye kuɗin su kuma yana jin su suna maganan kuɗin cewa sun gaba execution na aikin da aka ba su ya ce ya ajiye kuɗin a wuri kaza shi kuma ya zo wucewa ya ga lokacin da mutumin ya ajiye da ya ji maganan sai ya koma sai ya je ɗauke kuɗin sai ya kira jami'an tsaro su kuma suka zo suka kama wa'ancan to shi ne yanzu yake tafiya tun da an tafi da su shi kudin me ya kamata ya da wannan kudin an gane yawa saboda haka ga asibiti na musulmi ko kuma duk wani abin da kowa zai amfana a je saboda in ya maida ma wancan mai kudin kudin shi ma zai kashe shi haka ne to balle ma bai sani ba shi ya ji abin da suke faɗi ne ya dawo ya ɗauki kudin ana ganewa Allah ya sa mu dace wa alaikum salam a'a haba ka manta karatun da muke mun ce in mutumin kirki ne kai muni ne shine zaka samu wannan bisharar amma ɗan nanaye a ina <laughs> idan mutum nana nanaye ne ina sai an fara nuna masa ma aljannansa haka hadisin bara'u ɗan azib hadisin da asabu sunan suka raito, manzala ce sai an fara nuna mai gidansa na aljanna dukkan mu nan gida biyu muke da shi muna da ɗaya aljanna ɗaya a wuta har da kafirai manzala ce duk suna da gida biyu ɗaya aljanna ɗaya a wuta a lahira mu musulmai za mu maye gurbin gidajen kafirai na aljanna su kuma za su maye guraben gidajenmu na wuta haka manzo Allah ya faɗi hadisin ubadatu dan sami saboda haka wanda ya kirki zai ga mai kyau ai shi sa musulmi da an jefa shi wuta daga baya za shigo da shi ina aljanna matuƙar ba shirka ya mutu yake yi ba kaga za da shi gidansa shi kuma wancan daman gida biyu da ya musulunta da ga gidan shi aljanna tun da bai musulunta ba to ga gidansa na wuta na aljannan kuma musulmi sai ya maye gurbinsa a ciki an gane Allah ka shirye da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin fitnusul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba ɗan uwanmu da suke jos da katsina sakkwato zamfara kebi yobe maiduguri naida da sauran wurare da akwai bandit da kuma kidnappers ya Allah muna roƙonka ka kare su daga sharrin wa'annan mutanen ya Allah kai mana maganin su ya Allah zanubanmu ya jawo mana wannan fitina ya Allah mun tuba ka tausaya mana ka yaye mana wannan bala'i yan uwanmu da suke jos wanda aka kashe su ya Allah muna roƙonka ka ka shahada su wanda kuma suka ji rauni ka ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu Allah ka baye gurbinsa da mafi alkhairi kowa a cikin mutum yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafi mu sani ka tsada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka muke roko ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina da dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu a gida da asibiti ya Allah muna roƙon ka ka ba lafiya akwai professor Umar ɗakin gari yana kwance ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa da dukkan sauran ƴan uwa marasa lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare su ya Allah muna roƙon ka kada sa da sauran dukkan musulmi da suke kwance ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wannan ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya ba shi lafiya ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa Allah muke roƙo yadda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin sa hidima mu ma mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu kafin su koma zuwa gare ka mu kuma muna roƙon ku duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah kada ka haramta mana abin da zamu daudawa yin iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimaka dangin mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka babu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk